Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 1 ga watan Disamban shekara ta 2023. bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan ra'ayoyin wasu 'yan najeriya game da daftarin kasafin kudin shekara ta 2024 da shugaban kasar bola ahmed tinubu ya gabatarwa majalisar dokoki to talaka dai ya gani a kasa wai wai aka cewa kare ana biki a gidan ku ya ce a gani a kasa ba cire kuɗin bane talaka ya samu wannan impact na wannan roman demokaradiyya din haka ma a najeriya masana lamuran siyasa da harkokin diplomasiya na ci gaba da fashin baki akan korafe-korafen da kungiyoyi ko jam'iyyun siyasa na kasar suke gabatarwa ga hukumomin kasa da kasa game da abubuwan siyasa da ke wakana a kasar a kasar kamaru kuma wata kungiya mai suna pecom ta shirya wani taron fadakarwa kan yadda za a yi amfani da fasahar zamani wajen bunƙasa sana'o'i za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli to amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jiya Alhamis kungiyar Hamas ta ce ta sake sakin karin wasu Isra'ilawa goma da ta yi garkuwa da su da kuma gawarokin mutum uku cikin waɗanda aka yi garkuwa da su bayan da masu shiga tsakani suka cimma yarjejeniya don dakatar da buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas zuwa kwana na bakwai. A nasu ɓangaren kuma, ana sa Isra'ila za ta saki wasu Falasɗinawa da ke ɗaure bayan tattaunawar da aka yi kan ci gaba da tsagaita dakatar da wuta a cikin mintuna sha biyar na wa'adin kwanaki shida na yarjejeniyar biyu da ke shirin karewa a dab da wa'adin cimma wata sabuwar yarjejeniya isra'ila ta amince da ta yin da hamas ta yi mata na wasu sabbin mutane da aka yi garkuwa da su tare da karin 'yan isra'ila 'yan asalin kasar rasha da aka sako a ranar laraba a matsayin wani bangare da kungiyar ta sako bayan haka Hamas ta ce za ta sako wasu sabbin mutane goma da aka yi garkuwa da su da alama sun hada da mata biyan Isra'ila da aka yi garkuwa da su waɗanda aka sako a ranar Alhamis ga ƙungiyar agaji ta Red Cross a birnin zirin Gaza. A wani sako da ta wallafa da harshen Yahudanci a shafinta na X, rundunar sojan Isra'ila ta ce bisa la'akari da masu kokarin shiga tsakani na cigaba da shirin sakin mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma bin ka'idojin yarjejeniyar za a ci gaba da dakatar da buɗe wuta. Ukraine na zargin Rasha da rashin musayar fursunoni tsakanin ƙasashen biyu da ke faɗa da juna cikin watannin da suka wuce. Tun farkon watannin fara yakin da ake gwabzawa tsakanin Ukraine da Rasha, Cape da Moscow sun yi musayar fursunoni da dama, amma yawansu ya ragu a bana inda rabon da yi musayar tun a watan agustan da ya gabata kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na ukraine dimitro lubinet ya faɗa a ranar alhamis cewa musayar ba ta faru ba ne saboda rasha ba ta son su yi lubinet ya ƙara da cewa fursunonin rasha da aka kama a ukraine sun ce suna son a yi musayar amma a ɓangaren rasha babu wanda yake son ya karɓe su kamar yadda jami'an ukraine suka tabbatar Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun ɗaukaka ƙara a birnin New York na Amurka ta maido da dokar da ta hana Donald Trump yin tsokaci game da ma'aikatan kotu bayan da ya muzanta wani magatakardan kotun da ake masa shari'a da ake tuhumarsa da zargin aikata zamba a New York. alkalin kotun Arthur Ingram ya sanya umarnin hana yin maganar ne a ranar uku ga watan Oktoba. bayan da Trump ya wallafa wani kalami na batanci game da magatakardar alkalin kotun a shafukan sada zumunta. Sakon da ya wallafa ya hada da zargi mara tushe game da rayuwar magatakardar. Hakan ya faru ne kwana na biyu na shari'ar da ake yi na karar da Attorney General ta New York Letitia James ta shigar. Ana zargin Trump da kara yawan dukiyarsa kan bayanan kuɗi da aka yi amfani da su wajen samun lamuni da ƙulla jeniyoyi sai dai tsohon shugaban kasar na jam'iyyar republican ya musanta aikata ba daidai ba tunan ba da jimawa ba hafiz zai sake dawowa da labaran duniya kashi na biyu to amma kafin nan 'yan najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan daftarin kasafin kudin shekara ta 2024 da shugaban kasar bola ahmed tinubu ya gabatar a majalisar dokokin kasar wakilin mu a maiduguri haruna dauda biyu na dauke da karin bayani shugaba bola ahmed tinubu ya gabatar da wannan kasafin kuɗin ne a daidai lokacin da yake cika wata shida cip cip a kan kawagar mulkin shugabancin najeriya da kuma kasance karo na farko da gabatar da wannan kasafin kuɗi tare ta san ma fiye da ashirin da bakwai da kuma kudurin karɓo wasu basussuka don gudanar da ayyuka a tarayyar ƙasar da har sa wasu 'yan najeriya suka so mato fa'arar tambaya game da wannan kasafin kuɗi wannan har ma suke cewa wannan kasafin kuɗi abu ne mai kyau idan har za a aiwatar da shi kamar yadda aka kasafta sai dai wani hanzari ba gudu ba kamar da masu iya magana ke cewa yadda shugaban ya cire tallafin man fetur kwaf daya da har jefa miliyoyin 'yan najeriya cikin akuba alama da makwabtansu wanda hakan ya sanadiyar tashin kayayyakin masarufi da ma kayayyakin abinci a tarayyar kasar da ya sanadiyar fitar da mutane cikin hayyacinsu sanadiyar tashin wannan kayayyakin abincin da ma kayayyakin masarufi wanda kula za ka yi safaran kayayyakin abincin ne da kauyuka zuwa birane sai ka yi amfani da likitan mota mai amfani da iskan gas ko kuma mai fetur wanda dukkaninsu farashin su ya fiye da kashi uku game da wannan hali dai da in najeriya suka shiga ya sa wasu na tofa albarkacin bakin su game da ma dalilin cire tallafin wannan mai fetur da har ma a ce ke an nemo bashi don gudanar da wasu ayyukan wanda suke gani a cire tallafin wannan man fetur zai iya ba da dama ga shugabannin najeriya a gudanar da wasu aikace-aikacen ba tare da ciwo bashin ba kamar da ake shaidawa 'yan najeriya kulalen da aka tara a baya ga dai abin da wasu ke cewa ya maganganun shawo kan matsalolin da ake ciki to muna fatan Allah sa haka dai amma don mu kan gaskiya kawai mun zura ido ne mu ga abin da zai biyo ba dan gaskiya na wa to akwai batun da ya tabo kaman za a karbo bashi haka nan kun gamsu da wannan batun to shi ne ke ba mutane tsoro an ce wancan gwamnatin da ta wuce ta lalata kasa ta tara jama'a bashi to wannan kuma da ta zo gyara ita ma kazalika sai gashi kuma tana ita ma tana karban bashi to a ce yasa jama'a ba su gane an ce an cire tallafin man fetur to an cire tallafin man fetur which ana tara kuɗi kenan to har kuɗi na shiga kuma ne na karbo ba shi gaba ɗaya shi yasa kan kowa ya ɗaure. to amma kasafin kuɗin nan me talaka yake gani a kasa babu ba abin da talaka yake gani a kasa talakan najeriya yana fama eh to yana fama da wahala yana fama da wahala wani kasafin kuɗin ma an yi bai sani ba shi ba tsaro ya samu a kasan su ya zauna shi ba noma ya yi ba ba tallafi ya samu ba asibiti in ya je kuɗi yake biya mai yawa to me budget ta yi mishi babu ai mu dai a zahiri muna roƙon Allah Allah sa kasafin kuɗin da shi shugaban kasa ya gabatar Allah sa ya zama wa dan eh, ma talaka alheri don a gaskiya mun ji kamar an ce tiriliyan 27 to talaka dai ya gani a kasa wai wai aka cewa kare ana biki a gidan ku? ya ci a gani a kasa ba cire kuɗin ba ne talaka ya samu wannan impact na wannan roman demokaradiyya din tallafin da aka ce an cire din ina talaka ya gani malam za ka je duk da muna sayan mai kamar ni mai sana'an hannu ne ina sayan mai lita yanzu ɗari bakwai ne ai ya kamata mu duba mana maganan karɓo bashin kuɗi ma bai taso ba a bar mu da wannan abin da muke ji tun da an cire tallafin din a bar shi kar ma su je su karɓi bashi su yi wa Allah su annabi su duba talakan Najeriya wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu sun game da kasafin kuɗin farko da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gabatar gangamayyar 'yan majalisun tarayyar Najeriya da kuma ke zuwa daidai lokacin cikinsa watanni shida kan karagar mulki. Haruna Dauda biyu, murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yanzu kuma ga hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya gwamnatin mulkin sojan myanmar ta toshe hanyar sadarwar shugabar masu fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya da ake tsare da ita unsan suci tsakaninta da iyalanta da lauyoyinta a cewar karamin ɗanta ɗan suci kim aris ya shaida wa biyu ta wayar tarho cewa kwata-kwata gwamnatin mulkin sojan myanmar ta hana shi yin magana da mahaifiyarsa duk da damuwar da ake da ita game da rashin lafiyar ta. An kama Suci mai shekaru 78 a ranar 1 ga watan Fabrairun 2021 bayan da sojoji suka yi watsi da sakamakon zaben da jam'iyyar ta ta yi nasara. Juyin mulkin ya gamu da zanga-zanga a faɗin ƙasar da kuma nuna ɓacin rai a faɗin duniya. An yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru 27 akan zargin cin hanci da rashawa kan tuhuma-tuhuma da ake ganin ba su da tushe. Kwanan nan ana hana ta duba lafiyarta saboda matsanancin ciwon haƙori da da shi, wanda yake ba ta wahala wajen cin abinci a cewar ɗan nata ya tura mata wata wasiƙa da ƙunshin kayan ba da kulawa tun watanni biyu da suka wuce bayan da ya samu labarin rashin lafiyar mahaifiyarsa amma har yanzu bai samu tabbacin ko sun kai gare ta ba wata 'yar jarida da ta samu lambar yabo wacce ke aiki da kamfanin jaridar south china morning post ta ɓace bayan wata ziyara aiki da ta kai kasar sina karshen watan oktoba kamar yadda kafar yada labarai ta kyodo news ta kasar japan ta rawaito a ranar alhamis inda ta ambato wasu mutane da ba son ko suwaye ba da abin ya shafa mini chan wadda ke aiko da rahoto kan tsaro da diplomasiya a sin an kasa samun ta bayan da ta tafi beijing don aiko da rahoto kan wani taron tsaro na kwanaki uku da aka yi a shanshanshi. a tun dai ranar 31 ga watan oktoba aka kammala taron tsaron na ƙasa da ƙasa na kwanaki uku ranar ɗaya ga watan nuwamba aka wallafa labari na karshe da can ta rubuta game da martanin da sin ta mayar kan yakin isra'ila da hamas jaridar south china morning post wacce ita ce jaridar hong kong mafi girma da ake wallafawa da harshen ingilishi bata maido da amsar imel na neman bayani da biyo ta aiki mata abokan can sun shaidawa gidan jaridar kedo news cewa suna fargabai mai yiwuwa hukumomin suna tsare da 'yan jaridar suna gudanar da bincike a kanta. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Najeriya masharhanta da ke nazari a fagen siyasar ƙasa da ƙasa da kuma harkokin diflomasiyya suna ci gaba da fashin baki kan koken da ƙungiyoyi ko jam'iyyun siyasa na ƙasar suke gabatarwa ga hukumomin ƙasa da ƙasa game da wasu batutuwan siyasa da ke wakana a ƙasar ta Najeriya da nufin neman ɗauki. daga kano mahmud ibrahim kwari ya aiko mana rahoto akan wannan batu misalin irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe sun haɗa da wasiƙar ƙungiyar Serap mai rajin tabbatar da daidaito da adalci a najeriya ta ranar 25 ga watan Fabrairun bana ga shugaban Amurka Joe Biden kan neman Amurkan ta hana biza da kuma kwace kadarorin 'yan siyasa masu ɗabi'ar kitsa ma kudin zaɓe da ta da fitina a yayin zaɓukan Najeriya da Najeriya ta yi a bana. kazalika shi ma tsohon shugaban kungiyar lauyoyin najeriya reshen jihar oshun barista kami ajibola ya rubuta makamanciyar wannan wasiƙa a ranar 16 ga watan disamba na shekara ta 2019 ga kungiyoyin ecowas da eu da kuma majalisar ɗinkin duniya yana neman su takawa shugaban najeriya na wancan lokaci muhammadu buhari birki kan zargin rashin mutunta umarnin kotunan kasar. ƙorafi na baya bayan nan shine wanda rashin jihar Kano na jam'iyyar NNPP ya rubuta wa ƙungiyar EU da gwamnatin Kanada da ma Majalisar Ɗinkin Duniya game da dambarwar shari'ar gwamnan Kano da ke gaban kotun kolin Najeriya. Farfesa Kamil Sani Fage masanin kimiyyar siyasa ne da ya kware a fannin diplomasiya ya fayyace dalilan da ke karfafa gwiwar masu rubuta irin wannan korafi ga hukumomin ƙetare. Yawanci akan kai musu koke-koke ne da nufin cewa suna da tasiri a siyasar duniya idan har suka sa baki a wasu abubuwa za ka ga kasar da suka sa baki a kanta a shugabanni saboda irin alakar da kasar take da su da wa'annan kungiyoyi sukan ji su. to amma kuma shi wannan ba kasafai yake tasirin da ake zato ba dalili ko shine cewa su kansu kungiyoyin na ƙasa da ƙasa suna shakkar su sa baki a abubuwan cikin gidan wata ƙasa da haka idan ba fata ake ba idan ba matsalar ce ta taɓarɓare ba ya kai ga ko dai hakkin ɗan adam ko kuwa cin zarafi ko kuwa a tashi-tashin hankali to a wannan ne irin wannan ƙungiyoyi har sukan sa baki sai dai galibin marubuta irin waɗannan wasiƙu na ganin mataki ne da ya dace tunda magana ake ta dimokuraɗiyya kuma irin waɗannan ƙungiyoyi da hukumomi suke tallata dimokuraɗiyyar duniya To amma Dr. Abbati Bako mai ilimin falsafar siyasar duniya na cewa. Ba na zato akwai wata ƙasa da za ta iya wata magana akan abin da ya shafi shari'a ta cikin gida a cikin kowace ƙasa a duniya saboda kowace ƙasa a duniya tana da tsari na yadda shari'a ta take tafiya. Saboda haka babu wata ƙungiya ko majalisar ɗinkin duniya ko majalisar tarayyar turai ko ta Afirka ko ta Afirka ta yamma da za su iya wato a tsoma baki a cikin abin da ya shafi shari'a ta cikin gida wannan magana ce ta shari'a wanda ike bangaren shari'a na najeriya ko na kowace ƙasa su ne kawai suke da iko da hurmi na su yanke hukunci su ce ga abin da za a yi. ga alama dai bakin masana ya zo wuri guda kan rauni ko rashin tasirin irin waɗannan wasiƙu da aka rubuta ƙungiyoyi da hukumomin ƙetare saboda babu ma tabbacin suna ba da amsa ga marubuta waɗannan wasiƙu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Zuwa gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma sai kasar Kamaru inda wata ƙungiya mai suna PECOM tare da haɗin gwiwar abokan hulɗarta suka shirya wani taron horarwa kan yadda za a yi amfani da fasahar zamani domin bunƙasa sana'o'i. Wakilinmu Muhammadu Rabi'u na ɗauke da ƙarin bayani. mafi yawa daga takardun da hukumomin yankuna na arewacin ƙasar ke tura ma masu ba da kuɗi a ƙasashen ƙetare ba sa cimma manufa ana watsi da su saboda rashin bin ƙa'ida bisa ƙarfin wannan gazawan ne ƙungiyar fecom tare da goyon bayan abokan haɗin gwiwa suka ga cewa ya zama dole haɗa taron bita domin ƙarfafa harfin fasaha na birni. hasashen kwamitotin bincike da sauransu ba a kuma bar da ƙwararru da ke sa hannu wajen yin oda ba elizambo ba mai horarwa cewa ta yi. Ba shaka a sakamakon wannan taron bita mahalarta za su ilimintu da hikimomi waɗanda za su taimaka musu domin ƙaddamar da waɗannan takaddun yadda ya kamata. Wannan darussan da mahalarta suka naɗa za su yi amfani da shi domin kyautata aiki. Lallai ne akwai bambanci tsakanin yadda ake hada takardu na kasuwanci a nan cikin gida da kuma yadda ake hada waɗanda ake tura ma ƙasashen ƙetare. Wannan taron bita da muka halarta ya taimaka mana domin mallaki hikimomi da kuma dabaru da za su taimaka mana wajen wato ƙaddamar da waɗannan takardun ba tare da mun ƙalubalanci Babban manufar FECOM ita ce ba da gudunmawa ga ci gaba mai jituwa na ƙungiyoyin yanki na yanki bisa tushen haɗin kai na ƙasa, ma'auni tsakanin yankuna da na gundumomi cikin haɗin gwiwa tare da gwamnatoci. Lallai ne za mu iya cewa bankin fekomta ta ji koken al'umma duban yadda aka yi ta burin ta shiga cikin al'amarin wato tafiyar da hukumomi kuma wato ba tare da gardama ba ta shiga cikin wannan al'amarin. To wannan abu ne wanda mu ba abin da za mu ce sai yi mu miƙa godiyan mu gun to shugaban ƙasa Mr. Paul wanda shine silan wannan al'amarin. Ƙungiyar FECOM na ba da biliyan goma sha biyar na sefa na ayyuka a cikin ƙananan hukumomi. FECOM a matsayinta na bankin ƙananan hukumomin Kamaru ta keɓe kimamin biliyan uku da ɗigo takwas domin ci gaban yankunan Adamawa da Arewa mai nisa. Muhammadu Radu Ɗanba, muryar Amurka daga nan ga wandere. cibiyar adamawan kamaru masu saurare kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. yayin da taron kasashen duniya karkashin jagorancin majalisar ɗinkin duniya wanda kan haɗa kan shugabannin kasashen duniya wuri guda da kuma manyan 'yan kasuwa da masana kimiyya da ma duk wani mai ruwa da tsaki kan al'amuran yanayi wato cop a takaice wanda ake yi a duk shekara taron na bana ya kan kama a birnin dubai a jiya alhamis a cewar ɗan rajin kare muhalli ta najeriya umar sale anka bana dai kasashen afirka sun je da kwarin gwiwa kuma da alama dai an shiga da kafar dama taron na bana da yake yana da wani sarƙaƙiya an sa ido sosai akan yadda za a samar da kuɗi na matsala da ake samu ta asara sakamakon canjin yanayi da kuma samar da kuɗi na gudanarwa akan gudanar da harkar shitar canjin yanayi da ƙasashe suka yi alkawura tun daga wanda ake kira cop 26 da aka je kuma birnin shamal sheikh na ƙasar misira shi ma aka jaddada amma dai ba a samu ci gaba akan alkawarin da aka yi a wancan ba amma bana abin ya ɗauki hankali sosai domin kamar yau da manyan kasashe aka gabatar ita kanta mai masaukin bakin na jin ta alkawari na dala miliyan 100 germany ma ta yi dala miliyan 100 ta ingila ta yi kusan dala miliyan 100 amma japan ta ma ta yi amma dai dan kaɗan kuɗin da ta bayar bai zo da mamaki ba tun daga kasashe sun fara alkawarin cewar ga abin da za su bayar wanda a wancan ba su iya ma faɗan me za su ba daɗin ba kuɗin ba a bayar ba so an yi jan hankali na cewar shi wannan abu dama ya riga ma ya fara faruwa kasashe suna cikin asara misali misalin an duba kamar su pakistan da sauran kasashe da suka tsinci kansu cikin wayannan matsaloli kamar kuma yadda muka yi magana da ke akan cewar najeriya za ta haɗa karfi da karfe ne da kamar alkawarin da aka yi da aka ce shi nairobi declaration za a haɗa karfi da karfe magana da murya ɗaya amma dai najeriya tana nan da karfinta kuma an fara haɗuwa akwai mu kungiyoyi na sa kai da suka tattaru za mu magana da murya ɗaya da cewar a ɗauki gabaran yin wayannan alkawura da kuma cika su ya fara da armashi wanda kamar yanzu shugaban kasar najeriya ya zo da sauran ministoci da kuma 'yan tawaga masu yawa da kwamishinoni na wasu jihohin sun samu halatta amma dai kamar kullum ana sa rai ne a gani shin wani alkawarin da aka yi zai samu karbuwa kuma abu mai mahimmanci shine gobe najeriya za ta gabatar da kundin wani tsari nata na abin da ake hasashe na hana gurbatar yanayi na shugaban kasa yana nan kuma alkawuran da aka gani da kuma abubuwan da za su amfane mu ce gwamnati ta samar da kuɗi an yi aiki da wa'anda ya kamata domin a gudu tare a tsira tare so abin dai sai gobe ne za mu ga me ake ciki amma dai gaskiya ya fara da kyakkyawan abu domin alkawuran da ake so a je an yi kasashe manya sun ce ga abin da za su bayar sai dai mu sa ido kuma na wajen sakin kuɗin. Shi kuma Alhaji Abubakar Musa Macika shugaban kamfanin am macika kuma mataimakin shugaban kungiyar masu kula da harkokin hakan rijiyoyin burtsatse na najeriya bodan a takaice wanda ya kawo ziyara nan amurka ya yi bayani ne a game da abubuwan da ke haifar da matsalar gurɓataccen ruwan sha da kuma abin da ya kawo shi amurka. akwai kungiya ta masu gina rijiyoyin barzaje da harkar ruwa gaba ɗaya ta amerika ita ce ta gayyaci kusan ce duk duniya mu yi taro na underground water national ground water week wanda aka yi a las vegas wannan shine dalilin mu ita borehole ba haka ake yin ta ba akwai specification na gina boreholes. na farko akwai sample da zai nuna maka kananan a cikin contaminated zone ya danganta daga yanayi muna da yanayi guda biyu a duniya muna da basement complex muna da sedimentary formation ma'ana wato area da take da duwatsu sedimentary formation ma'ana area da take kamar desert inda suke su suna da yashi ne da kile da sauransu so a cikin biyu nan kowane akwai bambancin duk duniya formation din nan biyu shi muke da shi to idan aka zo wajen maganar contamination da za a samu na bohol na sedimentary daban na basement daban a basement formation misali daga 0 zuwa 10-15 meters za a iya silin inda za a iya samun contaminated water a sedimentary formation daga 0 zuwa 30-50 har 70 ya danganta daga wurin inda za a samun contaminated water sai a yi silin din shi shine grouting sannan hanyoyin da ake samun gurɓataccen ruwa wanda shan shi yana da haɗari hanyoyi ne guda biyar na farko akwai soka ways. na aka da na makwabtanka a gidanka na biyu akwai abatuwas na uku akwai makabartu na hudu akwai drainage wannan sannan na biyar akwai dagwalan masana'antu dagwalan masana'antu duk wanda ke da gida kusa da su ɗaya daga cikin waɗannan biyar ɗin lallai ne akwai possibility ya samu ruwansa ya gurbata yana shan ruwan da zai iya cutar da shi a nasa bangaren kuma farfesa abubakar mamman munzu na jami'ar tilabiri a jamhuriyar niger wanda ke tare da kungiyar kasar burtaniya nan ta 38 ya jaddada mahimmancin itatuwa ga dan adam yadda rayuwa take rayuwa yi a kashi 100 kashi 95 zuwa kashi 99 duka ta danganta da rayuwar da muke da itatuwa kenan duk wanda bai mutunta icce ba kuma ya kare icce ya kawo iccen da ya sato gaskiya ya ma kan shi asara kuma kamar yadda ake hudu duk wanda ya shifka ice bai yi rawar shi a banza ba lalle ice yana cikin abun da allah ya shimuda a doron ƙasa da don saboda ya zamanto cewa rayuwar dan adam ta zamanto sanhiya ce rayuwa ce mai cikin ni'ima duk inda babu icce to babu ruwa duk inda babu ice babu ni'ima duk inda babu ice kuma lalle da akwai holi da akwai karancin iska da za a shaɗa da kuma karancin walwala saboda gurin ya zamanto kamar ƙiƙarshen guri ne. Mai sauraro a nan ne kuma za mu yi sallama a yau. amma sai a yi mana afuwa domin kasa cika alkawarin da muka yi na gabatar da bayanan rahoton da kungiyar oxfam ta fitar sakamakon rashin samun bayanan da muka yi bukata amma zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu cika wannan alkawarin yanzu a madadin bakin namu farfesa abubakar mamman manzo alhaji abubakar musa macika da umar sale anka da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. jiya alhamis kungiyar hamas ta ce ta sake saken karin wasu isra'ilawa goma da ta yi garkuwa da su da kuma ga rokin mutum uku cikin waɗanda aka yi garkuwa da su bayan da masu shiga tsakani suka cimma yarjejeniya don dakatar da buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas zuwa kwana na bakwai. A nasu ɓangaren kuma, ana sa Isra'ila za ta saki wasu Falasɗinawa da ke ɗaure bayan tattaunawar da aka yi kan ci gaba da tsagaita dakatar da wuta a cikin mintuna sha biyar na wa'adin kwanaki shida na yarjejeniyar biyu da ke shirin karewa. Ukraine na zargin Rasha da rashin musayar fursunoni tsakanin ƙasashen biyu da ke faɗa da juna cikin watannin da suka wuce. tun farkon watannin fara yakin da ake gwabzawa tsakanin ukraine da rasha cape da moscow sun yi musayar fursunoni da dama amma yawansu ya ragu a bana inda rabon da yi musayar tun a watan agustan da ya gabata kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na ukraine metro lubinet ya faɗa a ranar alhamis cewa musayar ba ta faru ba ne saboda rasha ba ta son su yi Wata kotun ɗaukaka kara a birnin New York na Amurka ta maido da dokar da ta hana Donald Trump yin tsokaci game da ma'aikatan kotu bayan da ya muzanta wani magatakardan kotun da ake masa shari'a da ake tuhumarsa da zargin aikata zamba a New York. Alƙalin kotun Arthur Ingram ya sanya umarnin hana yin magana ne a ranar uku ga watan Oktoba bayan da Trump ya wallafa wani kalami na ɓatanci game da magatakardar alkalin kotun a shafukan sada zumunta. Gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta toshe hanyar sadarwar shugabar masu fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya da ake tsare da ita unsan suci tsakaninta da iyalanta da lauyoyinta a cewar karamin ɗanta. ɗan suci Kim Aris ya ce da biyu ta wayar tarho cewa kwata-kwata gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta hana shi yin magana da mahaifiyarsa duk da damuwar da ake da ita game da rashin lafiyarta. jiya alhamis kungiyar hamas ta ce ta sake sakin karin wasu isra'ilawa goma da ta yi garkuwa da su da kuma gawarokin mutum uku cikin waɗanda aka yi garkuwa da su bayan da masu shiga tsakani suka cimma yarjejeniya don dakatar da buɗe wuta tsakanin isra'ila da hamas zuwa kwana na bakwai a nasu ɓangaren kuma anasaran nasarar isra'ila za ta saki wasu falasɗinawa da ke ɗaure bayan tattaunawar da aka yi kan ci gaba da tsagaita dakatar da wuta a cikin mintuna sha biyar na wa'adin kwanaki shida ne biyu da ke shirin karewa ukraine na zargin rasha da rashin musayar fursunoni tsakanin kasashen biyu da ke fada da juna cikin watannin da suka wuce tun farkon watannin fara yakin da ake gwabzawa tsakanin ukraine da rasha cape da moscow sun yi musayar fursunoni da dama amma yawansu ya ragu a bana inda rabon da ayi musayar tun a watan agustan da ya gabata kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na ukraine dmitry lubinet ya faɗa a ranar alhamis cewa musayar ba ta faru ba ne saboda rasha ba ta son su yi masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai can an jima da karfe hudu na yamma agogon najeriya za a je mu da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai dadi balawe da ya tsara shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.